بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله في صحيح البخاري دام تاش قبر حديثنا دبوبيو دا 40 دا بيار باب نصر المظلوم باب da ke magana akan taimakawa واندا aka zalunta باب babi da ke magana akan mutum zai mutum zai iya fitowa siyasa babu ne da ke magana a kan mutum ya zama ɗan siyasa ya tsaya takara ya ci don masu ɗauke wutan nan su daina waɗanda suka cinye kuɗin jama'a abuja ya hana su waɗanda suke wasu abubuwa marasa kyau ya hana shi na sulman zuru aka ɗauka zalunci shi ne wanda ya rufe wanda duka a ai da wata wahala gara dukan ma domin in dukan ka ake za ka san dukan ka ake amma wannan yaudara yaudara a ta ƙarya ana tattacin jam'iyyu idan sun kashe waccan su koma waccan in sun gama abin da ziga daidai su ne dai kawai alfabet ɗin ake canjawa su ne dai abin shi ta baya canjawa قال سعيد بن ربيع قال شعبة عن عائشة أن الأشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد سمعت البراء بن عاذب رضي الله عنهما قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallam ya umarci mu bi sab'in da abu bakwai wa nahana an sab'i ya hane mu abu bakwai fa zakara iyadatul marid sai ambaci abuwan da ya haye umarni guda bakwai iyadatul marid wato gaida mara lafiya wa tiba'al janaiz da raka gawa wa tashmitul atif da lallasar mai atishawa yace yayi yace kace yarhamukallah wa radda salam da juya da salama wa nasr al mazlum da taimaka wanda aka zalunta وإجابة الداعي دا أمس قيته وإبرار المقسم دا كبتر دا فاني كنا فرسام محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم المؤمن للمؤمن مؤمن قد أنسى كالبنيان كما كتنقاتي يشد بعضه بعضا يساشي تيكي كفف الساشي والشبك بين أصابعه sai shiga ya haɗe tsakanin yatsun haka ya shuddu ba'aduhu ba'adu inda za ka yi haka za a iya karya hannun amma an kai haka wannan sai dai a tabbaki baki ɗaya to wannan aka mumini yake ka haɗa kai da ɗan uwanka don a kai nasara to yanzu kuma shi mu'amalar ba kyau ka ɗauko mutum ka ɗora shi kan dukiya cinye ka zo ka haɗa kai da shi ku zo ku abin nan a biya gagara duk da kake gani matsalar arewa rashin haɗin kai ne rashin sanin ciwon kai ne rashin san juna ne kowa shi ananiya kansa yake so ya za a iya ka duba can yanzu a kudu dan siyasa dan takara ɗaya ne nan are guda ne kullu hizbin na jin farshin kowa yana gani shi gwani ne kuma wato mai kamar zuwa da mai kamar da mai kamar ake kota da mai kamar ake kota wani ya san wani ya fi ni cancanta wani ya fi ni cancanta a arba masa baya mana a riba masa baya mana to amma ba haka bane kiri da muzufa shi yasa gashi abu ruwa bai cinye mu banda Allah yana duban mutane da rahama wallahi ma da tuna ba wannan magana ake ba قال لسان محمد بن العلاء قال لسان أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى العشعري ومنكر باب الانتصار من الظالم باب اللي تبغانا أكن كفاته هاي إنك الظالم أيوة يا كرا ka ce baka yadda ba dole ka san azzalimi ne ka tashi ka nemi ka kwato haƙƙinka a wajensa ba zuwa masa ido ake ba abin ake a iza waka sai a iza kafa a yi addu'a kuma a bi sahu alim sallam ya fi kowa sannin fage da lungunan addu'a amma ya je badar ya je udu ya je tabuka ya je ya je ya je shi shiga ake yi لقوله جل وذكر ذنب saboda faɗan Allah الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء bis-su baya so a أبو da mummunan abu mummunan magana mummunan aiki min al na furici ko na aiki illa mun sai wanda aka zalunta wanda aka zalunta ya halatta ce tsarin da ake yi mu ba mu gamsu da shi ba wani azzalimi ne wani azzalimi ne wani azzalimi ne a shekara ta kaza ga wata kaza treasury namu ya zama N.P.C a shekara ta kaza an yi kaza a shekara ta kaza kaga wannan zalunta ka aka kallo kana jawabi an gane idi ya halatta ya ce wa kana Allah sami'a na alima ubangiji ya kasance mai ji ne ko mai cikakken sani ubangiji subhanahu wa ta'ala ce walladina idza asabahum al-baghyu su ne waɗanda idan wani zalunci na azzaliman ya same su hum yantasir dukkan su kare kansu yantasirun zai su kare kansu ba ga lokaci kana jira a saukan maka da mala'iku su maka abin nan ba Allah ya yi wa ɗan adam ajiye ajiye ajiye ajiye ajiye ajiye kalli waɗanda a jumuriyar da Sumurtala suka zo suka yi mulki a nan su da zungur suka yi suwaye suka yi suwaye su abubakar ta fawa ɓalewa duk a wannan jumuriyar, jumhuriya ta ita ma ta lalace su wanda yake gani da siffar addini suka shigo tafiyar siyasa baki ɗaya masu tarbiyya ne sai da tsarin da ake yi ba mai kyau bane kuma suka suka jara ƙasa lafiya matsalar shi kuma abin nan a zuwa a ƙin abin da gaske ɗan ibrahim ibrahim na kai yake cewa kanu ya huna. an ta zallu ya ce sabon yi salam sun kasance kaɗinsu suna kyamata sun haramta wa makansu an yusta zallu a kaskanta su ba su yadda ba ba su kaskanci wallahi ba sa bari a kaskanta su fa iza qadaru afau idan sun samu dama ne yadda za su iya rama ba yadda kamar yadda annabi yusuf ya samu dama akwai sai su akuwa la tusriba alaikum al-yawm yazur Allah lakum to ga haka suke yanzu ka zo na kana ustazu abuwa sun faskara ba ci ba sha ba kaza komai naka ya lalace to ake ba a ka zo naka ba kanu ya karauna an yi sa idan kadaru afu an shi wanda ya yarda da kaskanci to kaskantaccen ne man ya tahallu wato yake man yahun ya tahallu hawa mu alai wanda zama dama kaskantacce ne yi masa wulakanci sai zama abu ne mai sauki tawadu'u daban ku gane kaskanci daban wulakanci daban wulakantar da kai daban shi tawadu'u ana yi ne tare da yan uwanka masu imani fa sawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbu muhibbuna zai ce azillatin al mu'minin wannan tawazu'i kenan amma izzatin ba a kwantar da kai ga mutumin banza duk daukaka zaka tashi kace ban yadda ba shiganka da gemun ka da yafanka da tilawarka mai kwari ka ka tsaya takara a ci aran ma eh mu je a yi intabiyun a gani za a buga sunana ko ba za a buga ba za gani INEC za ta ce ni ba ɗan ƙasa ba ne? a yanayin duk yadda za a yi duk wani abu da duk wani abu da ake in kuwa ku jana wannan kawai zama mutum yana cin kai ka ci jikin tafi a miƙe wannan ustazancin duka ake shi Allah kake so fahimci yari Allah ya fahimci kai ustazi ne ba jama'a ba ka ci jikin ka dinga tafiya ka kana takawa kamar doki tim tim sosai amma yana kana ta nukewa kana zuwa kaza makharijin huruf ko kaza ka bari shi zaka tilawa tukun da Allah ka duba Imam Bukhari sai Allah ya jefa wannan wannan babu wannan gabar Ya ce babu afwil mazlum babu ke magana a kan cewa za a iya yin wanda a yi afuwa ga wanda aka zalunta ko kuma kau da kai da wanda aka zalunta kau da kan da zai yi shin haka Allah ya fi so in an zalice ka kau da kai ka ce ka tafi ba komai ko kuma an baka dama kaga yace hum idan asaba hum baqi hum yantasiru ya ta suna ramawa to kuma za su iya abuwa da kauli ta'ala da fadan Allah subhanahu ta'ala ce in tubdu khaira idan kun bayyana da alkhairi aw tukhfu ko kun boye shi aw ta'fu an su'in ko kun yi afuwa akan wani abu mummuna da aka yi muku fa inda Allah kana afuwan lalle Allah ya kasance mai afuwa ne gare ku kadira ko mai cikakken iko a gare ku kaga sai da ya fara da al-ibda in tubdu khaira ibda'u shi ka bayyana da abu an tuce ka ce baka yadda ba sai ta goye ta auta auta afu an su kenan zaka iya rama zaka iya ka shiru ka ka ja bakinka ka shiru sai wanne bi والنادي من منكم منكرا فالغير بيده فإن لم يستضعفه بلسانه فإن لم يستضعفه بقلبه وذلك أضعف الإيمان وبجيس سبحانه وتعالى قال وجزاء السيئة السيئة مثلها ساك مكوم ممونا ممونا إرنسا فمن عفا وندي أفوا واصلحا يجار أيك سفاجره على الله لا دسنا وجن الله إنه لا يحب الظالمين ألا فبايا سنع الظالمين ولما انتصر وندي تشيس يا راما abin da aka masu ya yi ba da zulmi bayan an zalunce shi fa ula'ika ma alaihim min sabil Allah ce babu zargi a kansu ma alaihim min sabil babu zargi a kansu babu azaba a kansu eh inna masabilu zargi da azaba zai zamo ne alal ladina yazlimun an-nas ga wanda suka fara zalunci albadi azlam wanda ya fara shi shine azzalimi wa yabguna fil ard kuma suke zalunci a ban kasa bi ghairi al ba tare da gaskiya ba ula'ika lahu azabun alim waɗannan azzaliman azaba mai tsadi ta tabbata a gare su wala man sabar wanda ya haƙuri wa gafara ya yafiya inda zalika lamina azbul umur wani daga cikin manya manyan al'amura haji malam usulubin qur'ani fa <laughs> kaji Allah ya ce wata ranam wal tara zalimin kana ganin azzalimai law ko za ka ga azzalimai ranar alkiyama lamma ra'ul azaba yayin da za su ga azaba yaquluna suna cewa hal ila maraddin min sabil shin akwai hanyar da za mu iya koma duniya akwai hanyar da za mu koma zuwa duniya hikimar kawo wannan watarar zalimi ne lamma ra'ula azaba zai ma amfani a duniya zai maka amfani a lahira wannan amfaninsa a nan duniya idan yayin da zai ga azaba a matsayinsa na azalimi ma'ana musulmi sun tashi sun ce ba su yadda ba irin yadda iran suke da america yanzu wa zai ce iran abin da suke ba su kyauta ba Allah saka musu alkhairi Allah ya riko da hannayensu ga turam ne gashi kullun a cikin tsoro kullun a cikin firgici ba abin da zamu wa Allah sai godiya babu zulm babu da ke magana akan zalunci fa zulumatun yawmal qiyama wallahi duhu ne kan duhu ranar alkiyama قال سنا Bin Yunus, يونس قال حدثنا عبد العزيز المادشون قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظالم شي ظلمات يوم القيامة دوه نيكن دوه رناء القيامة باب الاتقاء والحذر باب اللي كما كان أكن تاكا تنسان دوران من دعوة المظلوم الدعاء وان دعك ذالنتا كي تاكا أنسان دع الدعاء كجد ورانتا كان أكن كما بقومي بني الله يا القول والله دوان دعك ذالنتا في أمسا يسا ku ci gaba da jan kayan ku na karatuka da kulkulkul din nan da duk waɗanda suke damun mutane a ƙasar nan ubangiji Allah kamar maganin musamman wanda suke so su hargitsa arewa su cutar da arewa su kore zaman lafiyar arewa hasada ce ba wani abu ne saboda kuna cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma mu mun san Allah ba zai taɓa da mu ba domin makircin ba yau aka fara ba ba yau aka fara ba matsalar mutane ma ba sa ma wa'azi daga tarihi ai tarihi wani abu ne mutane nawa ne suka yi ja danga Allah ya kunyata su mutane nawa ne suka ce su gaza akwai wanda ma da ya gana ya gama kuma zai cika an ka kulle ko ina Allah ba kulle kofa ta ba sai ce malaika je ka dauko shi wani yana kan mulki wani kuma yana ji da ransa da lafiya ta haka zai gudu ya mulkin kyali shi kuma duk mutumin da ya fara kukula tarihi yana maimaita kansa duk mutumin ɗabi'a sai ci mutuncin mutane ya kashe wannan ya harbe wannan billahi ladi la ilaha illa huwa baya karko ko dan daba ne mutum muna yara yan da me yasa yan daban yanzu ba sa karko dan daba dan tauri da sai shekara arba'in hamsin yana yi da yan daban da ko da zo dan tauri ya zo ya kawo min ziyara yace wasu alin wasu alin kana nan yace wallahi malam ina nan yace na biyo mana addu'a malam kaza abinda zai daga maka hankali shine daga cikin wannan dan tauran abinda ake faɗa idan ya biyo mutum ya faɗa masallaci sai ya koma gefe zaunan sannan ba sa yi wa mata ba sa yi ƙananan yara ba sa yi mutumin da babu ruwansa sai wanda ya gaba da gaba da su sai da sun daɗe ana kai baban yanga aka yi audin mama aka yi dimfama aka yi unku kare ɗan tarko aka yi waye aka yi waye aka yi waye na mama ɗan ɓarya aka yi waye da sauransu ba wanda ba a yi ba duk cikinsu aka yi baban yanga aka yi mai samari aka yi shafi'u akai waye akai waye duk yan taurin nan da akai ba wanda bai al'akalla yana shekara 40 bai shekara 40 yana abin nan ba amma ɗabi'ar su ranar da aka gina Salahuddin ba na mantawa za a buɗe saboda zubar da jinanin da aka ta yi aka ta dukan mutane aka ta abin nan da sai gaba buɗe ba kawai sai shi shugaban yan dabar area ya aiko mai ce malam na ji an cewa za a buɗe makaranta ko to amma ya mana ya kamata a sa speak a hudu fuskokin nan guda hudu a ware ta domin ma mu ma yanzu inda a hadisi da qur'anin ne mu ba yanzu ma muna nan fa wallahi ba wanda kai ka ji ko kai ka kula fa wallahi mana haka yi ranar da aka zo aka abin nan sai an zo an to da adda ko abu za a mana da an ce ah, a sai ce ai malam ne a wajen sai ce to sannan ma ne to ku wuce a hankali ba ku tafi to ka ji inda aka yi nazar amma yanzu ko kwatin waya ciki mata suke rashin mutunci kananan yara har da masu go ubansu da kakanninsu ya za shi ta malam ka kula wannan assignment na baka sun dade a duniya shekara ɗaya shekara biyu sun dade shekara uku ba sa dadewa da mutum ya fara cin mutunci mutane ai Allah yana son mutane yana kaunar bayansa ya za ka ci musu mutunci ka zauna lafiya ga daji a gaban kwamishin 'yan sanda aka ce a rufe mana karatu ya ce to wallahi ba ya za a mu barayi ne mu kaza ne mu kaza ne ba wanda ya taba cewa a cikin shugulan nan wani ya ce mana ba kyau sai kuma yanzu kawai ana karanta mana hadisi wani ya ce to wallahi kowa ya daina bacci a gidansa a ran commissioner ya ce a ah, to haka ne kai ku dama ku ga abin da yaran nake faɗa ya ce ku je ku cigaba da karanta hadisi ku kun ji haka haka ake abin nan ko ba haka da an ce sun kwace ba ko su taba kayan wani a a junansu suke fada a junansu suke yi amma na yanzu kuwa a'a zai iya samun mai siffa ta mutunci ta shi ya samu mace mace ma da mace ka duba halittar da ake lallabawa amma zo a ce wai a kwace mata waya a yanke ta a rufe ta da duka wannan wani irin hauka ne ya za mutum ya daɗe a wallahi ba za ka daɗe ba قال سمع ابن موسى قال سوكيع قال سمع زكريا ابن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله ابن الصيفي عن أبي معدن معبد مولى ابن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن النبي صلى الله عليه وسلم معاذ زوا يمن فقال اتقي دعوه المظلوم فجي tsoron addu'a wanda aka zalunta fa innaha lalle wannan addu'a laysa bainaha wa bain Allah shijab ba ya busha miki tsakaninta da Allah kai tsaye Allah yake karbarta mutane suna tema Allah ya isa wallahi ko masu mulkin nan haka ne na rantse maka da Allah wannan Allah ya isa da mutane suke bin dare suke taimaka wasu sama'i zatul buruj da alamtar kaifa wallahi mutum ba zai sha labar ba zai kai labari ba babu man kana lahu mazlamatun inda rajul babu da ke magana akan duk wanda ya zanyi akwai kayan zalunci na wani mutum a wajensa fa halalaha lahu sai ya zo ya warware masa su ya kawo masa abin sa masa bayani hal yubayyinu man filamatahu to don za ka zo kai masa bayani ce na zalunci sai ka gaya masa ni ne ne maka zalunci iri kaza a zai iya koya cewa ne da Allah ka yafe mun na zalunce ka me ka gaya mutu ni kai mun bayanin zalunci in ba haka ba wallahi ni ba in yafe ba a'a ba za ka faɗa ka ba to ko dai ka gaya mun ko in kai ka kotu in ka kashi kotu ya washe ba sai ce ban faɗa ba ma sai ce ni ban yi ba ya haka da shi ba in ko ya gaya ma ko sai ka bari shikenan kai hakuri قال سنا آدم بن أبي ياسين قال سنا ابن أبي ذئب قال سنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا سلم يتشوى من قاتله مظلمة wanda ya zama cewa ya zalunci wani dan uwansa min irbi kamar ya ci mutunci sa au shay'in ko ya taba ya masa wani abu fali tahallal min hul yau to yau din nan yayi yayi warware masa ita ya je ya warware ya gaya masa ya shi hakuri saboda Allah ya kuna dinaru, kada da wani lokaci ya zo wanda babu dinari a cikin saura dirham babu dirhami in kana da amalin salih idan mutum yana da aiki mai kyau ko khidha minhu sai ibo daga wannan aikin bi kadir musulmati gwargwadon zalincin da ya wanta wa sai a bashi wa illa wa in lam takul lahu hasanatun idan ba shi da kyawun ayyuka shi wanda ya zalunci ukhidha min sayyi'ati sa'ibi sai a ibo daga zinuban wanda ya zalunta fa umila alaihi sai a dora masa قال أبو عبد الله قال إسماعيل بن أبي أويس إنما سمي المقبوري لأنه كان نزل ناحية المقابر أنا تمسأل المقبري سودا جلست هنا وسنة مقبرتها قال أبو عبد الله وسعيد المقبري هو مولى بني ليث وهو سعيد بن أبي سعيد واسمه أبي سعيد كيسان وهذا سي إمام بخاري سيتي فليتحلل منه اليوم يا وروري مسا وروري وابي سي كوي نازل تيشي ba sai ya banka ɗaya ce kaza kaza kaza ba kuma a shari'a ko ya ce ni ne ne kaza idan mutum ya kawo kansa ya ce ni ne da ne laifi kaza ne na kaza ba za fa a kama shi ba kuma ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim banda waɗanda suka tuba kafin ku kama su rai da handar suna laifi eh, kaga shari'a shari'a eh, a ah, tun haka ne ai ba zai hikimar shari'a shi zai sa ita tuba aiki shari'a ba su suke a ita laifi ba su suke a daina laifi amma tsarin da mahukuntar duniya suke bi kuma shi wani tsarin da za a yi laifi ne tsarin da za a laifi, me laifi arzikin kasan an raba kowa ya samu me laifi in kowa ya samu lafiya a asibiti me laifi in ɗan kowa ya samu ilimin firamare da na sakandare mai kwari me laifi me damuwar ka kai me gazawar ka idan jami'an tsaro an ba su kayan aiki an kula da su kai ma hankali ka akwance ni ma hankali na akwance. me ne fi idan ya zama da wutar nefa hanyoyi kalau suke me ne fi idan dan kowa yana digiri ya yi kaza ya yi kaza ya kaza me ne fi me ne fi idan jiraga suna kaiwa ko airways yana nan Najeriya su dan kafa yana nan waye yana nan kaza kaza yana nan waye me ne fi me amma saboda kasa abubuwa basira a toshe take sai mutum ya tunanin shi kadai ne kuma na ɗabi'a ni'ima kai kadai ba ta da daɗi canta in in gale kanan wannan yana ita wannan yana ko a dangi ne zama cewa kai kadai ne zakara wuya kake sha ya kamata idan bukatar ta so a ce kafin a zo wajen ka a kotu tubala ai ai wani ma yayi to shikenan yayi to shikenan ai ka ai wancan ma tai suka jike ma a wuta kake amma sai komai an to gidanka na koye wajen ka zai zo na birni wajen ka zai zo ƴan unguwa wajen ka za su zo babun babi da ke magana cewa idan hanalahu min zulmihi fala rujua fi to yake cewa idan mutum fa idan ya warware masa zaluncin da yi ya ce wani na zalunci ka fa kaza kaza kaza kaza sai daga baya ce a ban zalunci ka ba dangane ki to kai ce shi kuma zai wannan koma da shi da shi kima kai ce to ai da ai zaka kaza a a'a kowa a ciki ya hakuri ta ba akan haka قال محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية يجي وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو عراضة Allah ta wata ce idan wata mata ta ji tsoron bijirewa daga mijinta a iradan ko kau da kai bijirewa ya ce ta a shimfiɗa a ko gaba ɗaya ma ya ce a daina sauraron ta ta ji tsoron haka sai ke cewa qala qala na ji cewa ar-rajulu shine mutumin da zai zama ta kuna inda mar'a yana da wata mata laysa bi min minha shi kawai baya bukatar ta yuridu an yufariqaha sai ya so ya sake ta fa taqulu ce aj'aluka min sha'ani fi hilli da Allah ka bunna karkashin giyan aurenka amma ba sai ka raba kwana da ni ba shine a ja'alka fi sha'ani fi shille ba sai ka raba kwana da ni ba fa da hadhihi al-aya fi dalika sai wato ayan nan ta sauka akan wannan qadiyya a ko ciwo ne kamar yadda ya yi da hadisi na Aisha wata ruwa yana nan cikin nan da sai musulun? a ciwo ne ya same ta ko kuma saboda tsufa sai ta ganin shi kawai shi wannan ta warkewa zai mai da ita gidansu ya sake ta dan ce dan Allah ka bar na kashe igiyar ka ni na albashi ni kwanaki na ko da ciyewa ta na dauke na ba ta an gane to a nan lokacin idan ta bayyana masa da wannan shi kamar fiƙin bukhari kenan to ba fa daga baya za ta ce ba ni kwanaki na na fata wannan kwanakin nata ya saraya ta sare da hakki babun idza azina lahu aw ahallahu wa lam yubayyin kam huwa babu yake magana cewa in ya masa izini ya masa jawabin cutar da ya masa ko kuma zalincin da ya masa ko ya warware masa irin wato zalincin da ya masa walam yubayyin kan huwa bai gaya masa adadin abin da ya masa cewa ne wallahi na yi gol maka kai hakuri sai ci to zo na so nawa kai ba sai ka faɗa haka قال سعد الله بن يوسف قال أخبر مالك عن أبي حاتم بن دينار عن سالم بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب أن رسول الله عنده مثلا أبو شاف الشريب من سيشاء وعن يمينه غلام أن ننسى دا بنغر أن ننسى دا ماكا أخي ونيار وعن يساره الأشياء دا هابون تكما أخي صوفي نعم. فقال للغلام سي عن المسلم التوهارة أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ذاك بان داما أمفار بوادتي جي أصلي هاتين كريدو مكاني أداما فقال يا رسول الله فقال والله فتي يا والله يا رسول الله نار إذا الله لا أسر بنصيبي منك عدل بدن تا وانا أكن كسونا دي بتوري وجن كما تند وانا شو يكي دي لأنك سابا شنك لأن نمان تورنا إذا كان أما أكبا دي تجنم أهان أبا كين دي تجنم دورا أبان دي ما يعلم الله كان أبنا قال تفتله رسول الله في يدي كان السلام دورا مسأة ننسى an gane ko? to yanzu ga a nan da ka iya cewa nan fikin gano fikin yana da wuya a nan illa iyaka abin da ake kalla shi ne kullum ma'abocin haƙƙi shi ne canta da abawa haƙƙinsa wannan shi ne kawai babu isi man zo da mashi'an yin arz babu da ke magana akan zunubin wanda ya yi sata fili ko sata gona ya ƙara kunya ɗaya ko kunya biyu barantana ya ɗauke kuma takaddun gaba ɗaya batar babu isi man zalama an min al wanda ya zalunci wato ya isa wani abu ko ya zalunci wani abu na ƙasa qala sa abu yaman qala akhbarana shu'aib an zuhri qala qala lisani talha ibn Abdullahi ana abdurrahman ibn amr ibn sahl akhbarahu ana sa'id ibn sa'id ibn zaid radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادم من cewa man zalama min al ya zalunci ya wani abu ya zaluncin wani abu na fili ko gona duwiqahu za a tabe masa shi a nannade masa shi min sab'i aradin tun daga ƙasan bakwai har zuwa inda yake da shi za a ce lissafi قال سمع أبو معمر قال سمع عبد الوارث قال سمع حسين عن يحيى بن أبي كثير قال قال السني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه أنه كانت بينه وبين أناس خصومة rikici ce ya faru tsakanin abu salama da wasu mutane fa zakar li aisha radiyallahu anha sai ga yana na aisha faqal ta take cewa ya aba salama ya kai abu salama istanibil ard ka nisanci fitina akan fili ko gona ka guji fada akan gona fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam domin annabi sallallahu alaihi wasallam man zalama baki da shibrin duk wanda yayi zalunci ya saci da dani daya min al-ardi na fili ko gona duwiqahu za a nan nado masa shi min sab'i ardin tun da kasan bakwai a dora masa yanzu mutane akan fili da kasan mutuwa ma ko musiba kamar ma da wama za'i wanda manzon sallan ke cewa yujarul mar'u fi kulli shay ila bina akan komai da a iya ba mutum lada ban da gini gini ba a ba da lada akan sa inji manzon Allah sallan in ya fito wanda zaka shiga ka nema abinci ko kwanta me me kake nema kai ta gini kai ta gini ba fa'ida قال مسلم بن إبراهيم قال سعد الله بن مبارك قال حدثنا موسى ابن عقبة عن عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ من الأرض شيئا duk wanda ya saci wani abu na fili bi gairi haƙƙi ba tare da haƙƙinsa ba musifa bihi yawmul qiyama za a rubta masa shi a ranar alƙiyama ila sab'i arabin har zuwa ƙasan bakwai sai a rubta shi a ce kaga tun daga san ƙasa an nan dishi ka sata to ga Allah kadai san mitoci da abubuwa to kuma da me zaka biya babun idza azina insanun li akhar shay'an jaza babu dake ke magana akan idan wani mutum ya ba da wato ya ba da izini ga wani mutum akan dukiyarsa ka ce je ka wancan kayan nawa ka dauka je ka kaza dincan nawa ne je ka kaza kaza kaza wannan abun fa mutukar ka bashi da shaidu ya bayu abin da kai masa izini mutukar kai masa an ji da shaida fa wannan abu ya tafi ya bi wajenka قال سنة حفص بن عمر قال سنة شعبة عن جبل كنا بالمدينة في بعض أهل العراق يتي من كذا شيء مدينة أساش من cikin unguwa ta wasu daga cikin mutanen eh, ah, iraq fa sabana sana sai fari ya same mu fakar bin zubair na tamra abdullahi dan zubair ya kasance yana ba mu dabino fakar bin umar radiyallahu an muru bina abdullahi dan umar shi kuma yana zuwa ya gifta mu fa yaqul da ce ina rasul sallam lalle manzo sallam na ha an Ya yi hani akan ku dinga haɗa ƙwaya biyu biyu an gane tunda ai da mata ce akwai ja'iha akwai sana akwai mai fari to idan ba su wannan sai daga wani sai hada uku ya kusa kai baki da mai akwai yunwa to abdullahi umar sai zai gibta eh, shi inna rasul yana an a annabi sallallahu ya hani a kan gwami ka hada kwaya biyu ka tusa a baki sai dai abincinka ne ka kawo ila an yasta zinar rajul minkum ka. sai dai wani mutum daga cikin ya nemi idan dan uwansa ya halatta in kai ne ka kawo dan wajen ka cikin jama'a ku yi hakuri ni zan dinga hada uku an gane قال أنسى أبو النعمان أنسى ابو عوانة عن الأعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود ان رجلا من الانصار وأنت اللي قلت متى المدينة يقال له تقال كنا يا معنى شيء ان يستأذن الرجل منكم اخا يعني من اذن أنت دو أنت يباك إذن إن كان من اذن إذن ياك تتوجيك دو أنت يباك إذن يكاوت الكشي أكون والنائب ان دي يباك ce wani je ka wancan kayan nawa ka kwashe kamar kai ne ka je kwashe da kanka قال أصحاب النعمان قال أصحاب عوانة عن العامش عن أبي وائل عن أبي سعيد عن أبي مسعود أن رجلا من الأنصار يقال له أبو شعيب كان له غلام ينادي ونيار لحام تولى لحام أنا رمشان زمني أنا شامي والدك يعني اللحامة an gane ko laham ko a ce ana kiransa wannan jazzar din nan mahauci abu ابو شعيب اصنع لي طعام خمسة يتي je ka kai min abincin mutum biyar li aliyin la'alli ad'u nabi sai ina so in gayyaci manzon sallam khamisa khamsatin dan ya zamo na biyar din mutum biyar wa absara fi wajhi nabi sallam kuma dan in ga fuskar manzon sallam ko kuma ga cewa absara fi wajhi nabi sallam addu'a ya ga kama annabi sallallahu yana cikin damuwa da yunwa wa awu awi zai gaito manzo sallallahu alaihi biya tabi'ahum rajulun sai wani mutum ya biyo manzo sallallahu alaihi babu shi a lissafin da za a ce khamis khamsa lam yudu a shi ba a gaite shi ba faqal nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ya cewa da aka lojan abinci sai ya ce mai abincin inna hadha qad taba'ana kaga wannan ya biyo mu a ta adanjula za ka ba shi dama ya shigo ya ci kala na amince na ba shi dama نعم نعم idan da za a ce akwai waɗanda su suke alhakin kula da wajen ita gwamnatin bisa kuma ƙa'ida da mutum yana buƙatar extension yana so ya ƙara to sai je nemi izini a ba shi takarda ya je a ba shi takarda shi ma ba hanci ba dama doka ta ba da dama kana iya zo ka nemi izini daga duka nema amma wannan abin da ake mutu duk su ne ai ko ai awon igiyar ma ai ana neman famit ai ba kai tsaye za ka zo ka yi ba babu ƙaunin lahi ta'ala babu da ke magana akan faɗin allah subhanahu wa ta'ala huwa ala zulkhisa wato aibata kafiri da cewa mai tsananin rigima duk wanda ya zama dan rigima to ya sani siffa ta kafirai harkar shura a ce kai wani dan rigima ne shafiya ma yake yi ai wai wai wannan rigimar mai kuke ne to kai ka zo kai ka je kwanci ni ka iyalin da shi shi ya ji ma wai rigima kai an san shi dan rigima ne to Allah ya ji yana yi to hu albil khisam kafiri shine mai tsananin rigima an sa abu asim an ibn jurayd an ibn abi mulaika an aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam qala inna abghadu rijal ila allah mafi wato kyamatuwar mutane a wajen Allah ko mazaje a wajen Allah ko wanda Allah ya fi ki a cikin mazaje al-aladul mafi tsananin rikici wanda ta ɗauko kuɗin wane ya raɗe kayan wane ya cinye a can kotu ana kiransa anan ana kiransa dangi mai unguwa yana kiransa ba ta shi a harkar business ne dama duk yan kasuwa sun guje shi wani wani kudin ka aika ne da wani ya yi kawai sai dai a sha sai a tashi kai ba to ka gani ina busa shekara ya ce ai ba komai kawai shi jirgima jimama ya fi so a kawo masa ita eh shi ya jin an ce ce ce kawai ka ce na biya ka a lahira kawai ka ban da Allah ya ɗauka Allah wasa ne babu isin man khasuma mafi batil babu da ke magana a kan zunubin wanda ya rigima kan ƙarya ba huwa ya alamu alhalin ya san shi makareci ne ba a rigima a kan ƙarya hatta neman mulki din in ka san ba adalci za ka yi ba malam ba a neman takara don kawai a ka ji daɗi billahi la ilaha illa wa ko kai ne ustazi ka ne mulki ba dan Allah ba ba da gaske ba wallahi ta ka tafi dan me ake tsayawa takara dan me ake neman mulki ka tambaye su mana me yasa gwamna ka tsaya ka zama gwamna me yasa kake so ka zama gwamna kake so ka zama dan majalisa ka samu tani wato tambayoyin da zaka amsa a gaban Allah ranar kiyama قال سعد بن عزيز ابن عبد الله قال قال حسين ابراهيم آه، ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ابن الزبير ان زينب بنت ام سلمه اخبرته ان امها ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمه ما تأني سلمه اخبرتها تابا زينب انت لاباري a rasulullahi sallallahu cewa ita ma ta biyo da wajen annabi sallam annahu lallai annabi sallam sami'a kusumatan bi bab wata rana ya ji ana tarjima bi babi hujjarati ta wajen kofar ɗakinsa fa kare da ilmi sai fito wajen wajen masu tarjiman nan fa ce ina ma ana bashirun. ni mutum ne fa irin kuma inda ma ya atinin khasmu masu rigima suna zo mu fa la'alla ba'dakum ta iya yiwa sashin ku an ya yakuna ablaga ya fi azanci da iya isar da saƙo min ba fiye da ɗaya sashi ba wai ya fi gaskiya ba a wanda ya fi azanci da iya magana ko da shi ne mara gaskiya sai ya yi bitin ɗinka fa hasibu ni kuma sai in zaci cewa annahu sadaka shi wani mai azancin da kwainane da gilligishi da iya zance sai in ɗauka gaskiya ya faɗa fa a ƙaudiyar lahu bi zalika sai ne masa hukunci na ɗauki haƙƙin jama'a in bashi to fa maqabati lahu bi haqqi muslimin duk wanda na ɗauki haƙƙin wani musulmi na miƙa masa fa inna ma hiya qita'atu minan nar ya sani wani yanki da wutar jahannama na bashi fa ya yanzu ya rage masa ko ya karba aw ya turka ko ya bari to shine hikima kuma kawo lauya amfanin lauya kuma kenan kai baka iya magana ba wannan bai iya a ta a yaren da ake yadda ake iya isar da sakon karar kai baka iya ba shi ko ya sani aikinsa ne sai bi wannan tsari duk abin da ake yi a matsayin zai kare mai gaskiya sai faɗi magana ga yadda doka tana tare da ga yadda doka tana amfanin lauya aikin lauya yana da kyau kwarai da gaske musamman zai kare gaskiya babu babu da ke magana akan cewa idan kasuwan fadar alama kuma munafurci wannan ana rigima da shi sai ya rikice ya ci haƙƙinka ma'ana Rikice wata shine ne hana ma a magana a gano a ah, to aini kenan yanzu an dauke ni a yadda mai gaskiya baya magana da yawa Allah ce me faru kai kaza kaji kaji kai fa me kaza kaza kaza abin da kake na gaskiya ka shike to aini kaza kaza yi gumi yi kaza yi kaza yi kaza ka guna mai gaskiya ko gumi baya yin ana mai magana eh. قال سابسلي بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مثل أربع وتنبي أقدا من كنا فيه دون نسك ذا مؤتى ردشي كان منافقا يا كان كم منافقين أو كان فيه خصلة من أربعة وتنبي كو كو أقدا Au kana fi khasna ko duk wanda ya zama a tare da shi akwai ta ɗabi'a min arba'atin daga cikin wayannan ɗabi'un kana fi khasnatu min an-nifaq to sani akwai ɗabi'a munafurci a tare da shi hatta ya da'aha har sai ya daina ya gyara na farko idan haddasa kaza idan zai zantar da zance sai ƙarya wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alƙawari ya saba wa idza ahada ghadar idan wato ya alƙawari sai ya karya wa idza khasama fadar wannan an hada kadar wa'ada wa kusan da abu ɗaya ne sai zama cewa wannan tare ba a san au ba sau da ruwa ya gari ɗibi ruwa ba wannan ƙarin ƙware da gaske wai za ka sau fajar idan ya rigima sai fajirci ya hana fito da ya bi hanyoyin da zai iya kare kansa na saba ma Allah wannan kin ya hmm. tare maka iyaka babu kisafin mazlum waje da malin zalimi babu da ke magana akan kisafin mazlum idza wajada mala zalimihi me kace wace ramuwar wanda aka zalunta idza wajada mala zalimihi idan ya samu dukiyar wanda ya zalunce shi ma'ana wani ne kwace ma kaya sai kuma yau ka samu kayansa me ya rage zai karɓi kayanka sai ka ɗauki fansa kayanka za ka ɗauki fansa ka ce kaya dai gobe kana cewa ci gaba da ke yi kenan ai akwai abin da ba yafewa ake ba saboda in ba ka ba ai mutum gata ba ko mutum ya rashin gaskiya wai a ɗauke masa kai take a ɗauke masa kai ba san sa ake ba in so ake gyaru an yi a cikin shi wajen hukuma ta hukunta shi gobe da kanta zai wa ya ce a daina وقال ابن سيرين يقاصه فقرأ وإن عاقبتم إذن ذاك راموة شنو معنى عاقبتم وإن talabtumul iqab idan za ku yi ramuwa fa aqibu kurama bi misli ma uqibtum bi da kutankwacin abin da aka yi muku na zalunci قال أصحاب اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة هند إر عتبة إر ربيعة هذا جاء السلام فقالت يا رسول الله إن الله إن أبا سفيان أبو سفيان رجل مسيك أبو سفيان متن مروتشي aw fa hala alayya haraj akwai laifi a gare ni an ut'ima min allazi lahu iyalana idan na iba daga dukiyarsa na ce da iyalinsa an ut'ima iyalana asali kenan idan na ciyar da iyalinmu min allazi lahu daga dukiyarsa fa qala ke la haraj alayki babu laifi an tubi'inihim bil ma'ruf amma ki da su da shine iya da abin yake sananne wannan kenan asali kenan duk wanda ka zo ka ajiye kai zaka ciyar da shi in baka ciyar da shi ba ka zalunce shi to sai ka yi aran gama da dukiyarsa sai ka iya iba iya abin da zai ishe ka ci ko ba ka ba to amma yanzu wannan ai da shi din ba a baya ba mana yanzu in an zo an zo an zo kuma dama annabi san ai ba yau ya fara faɗa ba babansa dan ma kai ke معي su'ulu kula madana shi kuma dama dan baban shi kuma rajul misik wata ruwaya bakhil an gane قال سمع عبد الله بن يوسف قال حدثنا قال حدثنا الليث قال قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عقبه بن عامر قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انتم عن انك تبعثنا يعني بقى انا كان كامو فننزل بقوم سيمي ده زنغو a wajen wasu mutane la ya karuna ba sa ba mu abinci alƙira shi ne abincin bako la ya karuna yi la yi na alƙira ba sa ba mu abinci ke kenan ba ma rafi ya kake ganin cikin hakan da zali fa kada tana sai ce mana ina zartun bi qaumin idan kun ya da zango a garin wasu mutane fa umira lakum bima bagilu baifi sai aka kawo muku abin da ya kamata a bawa bako ku karɓa. fa in ya yaf'alu idan ba kawo muku ba ku zo minhum ku karba da wajen su haƙƙa dayfi haƙƙin bako wannan haka ke a farkon musulunci an gane ku a farkon musulunci haka yake amma bayan abuwa suka tafi an shar'anta shari'o'i an saukar da littafai an yi waye an yi waye da sharsu wannan shi da abinda shura suke faɗa kan hadisi ya cika an yi ashirin biyu ba abinda muka ɗari da alfamala dai wanda muka faɗa bisa tafsir Allah ka yafe mana don wanda yake cikin damuwa ya san Allah ya san damuwa sai Allah ka masa Allah mun yi tausiri da wannan zama da muke ta yi Allah duk damuwa mu Allah ka mana don wanda yake cikin wata matsala ko ta bukata Allah ka san bukatarsa Allah ka biya masa magabata ma Allah ya ji kansa da gafara Allah ya saka su zama rawdu miriyadul janna in ta mutu ga Allah ya samu cika da kyau da imani ya Allah ka zaba mana shugabanni na gari masu kokarin kulla makirci a wannan ƙasa musamman ga arewacin mu ubangiji Allah ka wani maganin su Allah ka wani maganin su Allah kada ka cika musu burin su Allah kada ka cika musu burin su Allah duk damuwar mu Allah ka san ta Allah ka yayi mana duk damuwar mu Allah ka san mu Allah ka ka santa Allah ka yayi mana waɗanda ba su ikon layya Allah ka ba su waɗanda ba su ikon zuwa aikin hajji Allah ya kai su Allah duk wanda bai taɓa aikin hajji ma Allah kai shi wanda ya je Allah ya mai da shi wanda bai taɓa aikin umara ba ma Allah kai shi wanda kuma ya shi ma Allah mai da shi ya Allah wanda ba su da mahalli ko suke fama da matsaloli Allah mai suke yayi musu akwai masu neman aure cikin samari Allah ya aure mana da su akwai masu neman bukatu iri daban-daban Allah ya san bukatun su Allah ka biya musu marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد ala ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين